الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. آه الله يشير يجهن يشيم الله بوديا. kakka mace wani ka dora dariya ce don kaga Allah ya jarabai da wasu ayyuka waɗanda ba su da kyau kakka mace shi walau sha Allahu inda Allah ya ga dama to sun ba sannan ya yi ta'aƙibi wa ƙala hada ma zakarna wannan abin da muka ambata kenan wa hu muka yi bayani ne fi kitabin da bi anzalnahu alayka cikin littafin da muka saukar gare ka min qaulina da muka ce inna allaha ya'muru bil adl ila har zuwa ƙarshe inda muka ce lita amalu bihi da duniya don ku yi aiki da shi na duniya wala ya bayyana na lafi yawon kiyama kuma ranar kiyama Allah zai muku bayani ma kuntum bihi takhtalifuna abinda kuka kasance kuna sabani ciki ne su duniya can duniya min amr al ahadi na al'amari alqawli wa gairihi da wani ne da an yi addiban nakita wa tibar wafiya zai yi azaba ga wanda ya warware alkawari ya yi sakamako mai kyau ga wanda ya cika alkawari wato idan Allah ya taimake ka kakka ya dariyar wani wanda ka ga bai taimake shi ba shari'a ta Allah ce kuma duniya da kuwa gani ko gaskiya ba ta da duniya da kuwa gani ko gaskiya ba ta da yanzu ta ka cira ka kai sama kwana biyu ta zo ta mai sheka ko ma kakka ba ta son ganinka ko matarka ba ta son ganinka balle wani can wanda kaka ba wani abu yanzu ba ka da abin bashi saboda haka Allah ya ce walau sha Allah inda Allah ya so laja ko ummatan wahidatan da ya sanya ku zama al'umma guda alamina wahidin mutanen addini guda ku zan kowa babu shaye-shaye babu sace-sace babu yaudara babu shirka komai babu ya zama ku zama al'umma guda ku riƙe addinin Allah inda ya ga dama sai shi muku wannan walakin amma da bai so haka ba ya dilla man ya sha yana batar da wanda ya so batawa wa ya hadi man ya sha yana shiryar da wanda ya so shiryarwa. da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin wanda ka so shiryarwa. amin kada ka sa mu cikin wanda ka so ka batar da su amin wala tusaluna yawmal kiyama, kuma lallai ranar kiyama za a yi muku tambaya su ala tabkita tambaya wanda take ta zargi amma kuntum ta'maluna ga abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa li tujzau li tujazau alaihi za a saka muku ga abubuwan nan da kuka kasance kuna aikatawa Allah subhanahu ala zai saka ma kowa da abin da ya aikata kowannan ku yi kokari ya abin kwari abin da ka yi ba daidai ba yi kokari ka bari kuma ka roƙi Allah ya hiya wala aima aymanakum ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تتخذوا ايمانكم يا ساكي ميميتا wannan kada bakwai kiran tsoyinku da kalan bainakun yaudara har tsakanin ba dai-dai yana dan uwanka ya amince ma kai mai rantsuwar karya ka ce karance da Allah haka an kai kun ba ai haka nan ba kakku rike rantsuwoyinku yaudara tsakanin ku ha kararrahu ya sake maimaita wala ta tafi wa aimanakum da kalan bainakum ta'kidan don karfafawa ai la ta'qidu al-aymana kafa kullar rantsoyi ma da inda wai ala hadiya tare da ta ga yaudara kafa kullar rantsuwa da nahi yaudara wata dalla kadamu sai kawa su gushi ai a kadamakon kawa su su gushi amma hajjatul islam daga hayyan musulunci kun ga ƙarya tana gusar da mutum amma hajjatul islam daga hayyan musulunci ba da subutiya bayan daidaituwar kawar istiqamatu alaiha bayan kawata daidaita daga akan addini to rantsuwar ƙarya na iya canza ta ba rantsuwar ƙarya na iya canza ta wata zuƙa suwa da ko mutum ya bar addini ne da yaudara kuma to wata zuƙa suwa za ku ɗanɗane azaba mai muni da ma saddatu an sabilillah saboda karkacewar da kun kai daga hanyar Allah ai bi saddiqu ani wa fa'idil ahad saboda dannewar da kuka wa wasu ku kuna hana musu cika alƙawari wato ko dannewar kanku aw bi saddikum a anhu ko dannewar da kuka wa wani ku kuna hana mai cika alƙawari la'annahu yusanna bikum dan ku da tijawa koyi akai da kuwa ko malamai koyi akai da ku ko shugabanni koyi akai da ku to koyi gaskiya walakon adabun mu'azimai in kun ka karkace da yaudara wa lakum adhabun kuna da azaba wadda an mai girma fil akhira ranar lahira Allah ka kare mu wa la tashru bi ahadin wa la tashru bi ahadin la thamana qalilan إن ما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ولا تشروا بعهد الله كده قصيدة أركور الله ثمنا قليلا وتوكدي دم من الدنيا لدنيا بأنتم قدو بأنتم قدوه لأجلي كفور ولا أركور الله لأجلي سبود ولا أبن الدنيا kunga ya sake maimaita abin da ya faɗa jiya wato ku abokan ku na da ku kulla da wasu don kun ga sun yi abin arziki to kakku ya haka nan innama abin na na innama inda Allahi dama abin da a wajen Allah na sawabi na lada huwa khairul lakum ya tsara muku alheri min ma duniya bisa ga abin da a cikin duniya in alamu na zalika wala tanqudu in kun san haka nan to kafa wala alqawli ku sani ma inda kun yanfadu ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم من الدنيا ينفضوا duk abin da wurinku na duniya a karewa ya kai ita duniya ta kai duk abin da a wurinku na duniya karewa ya kai ita duniya kanta karewa ta kai saboda haka ku kula da wannan ma inda kun yanfa ayyafa na zai kare wa ma inda Allahi baƙin kuma abinda a wajen Allah shi ko mai tabbata ne ai da'ima. abinda a wajen Allah wato abuna mai dawama duk abinda ke wurin Allah abuna wanda ba ya karewa amma abinda ke wurin mutane shi shi ke karewa ku yi ƙoƙari ku yi abin ƙwarai, ku nisanci abinda ba na ƙwarai ba wala na na bin nuni wa qura bil ya'i wala na alladhina sabar kuma lalle Allah zai saka ma waɗanda suka yi hankuri mina wa bil ubudi sun ka cika da alƙawarra to Allah zai saka musu ajrahum sakamakon su kun ga yana ta maimaita magana alƙawari cikawa da shi mai yawan mutane yau ba su da amana kuma kakka hidda kowa ka hito tun da masallaci haka iso makaranta haka ya ofisoshin ma'aikata ka shigo kasuwa da da iyakar rashin alkawari ke mai yawan mutane ba su da alkawari shi yasa kuwa gani duk matsalolin da kuwa gani na Najeriya su yi mana yawa mai yawan su ba su da alkawari mutane suna yi kowa dibin ina zai samu wani abu ya yi komai mai baya tunanin me zai iya tsare dokokin Allah me zai ya kare kai ne daga hushin Allah mai yawan mutane ba su tunanin wannan to a kula da kyau idan mutum ya yi hankuri ya yi abin da an kasa shi to ya ga sakamako hankuri wala wala najziyal na sabaru jirahu kuma wallahi za mu taka wa inda sun kai hankuri da ladarsu bi ahsan ma amalu na da mai kyawun abin da suka kasance suna aikatawa matasa ku yi hankuri manyan ku kun ka gani wani tun ba a yi in innaka ba shi ka bi bida ba kai ba ɗin naka tun ba a yi ta ba ka da, ku sa hankali kuku amma kai da tawakkal sun ka kai ka zama kamar shekara ta nawa in naka shekara ta nawa tun ba a yi ta ba ya karda matasa ku sa hankali wanda duk kun ka gana gaban ku in kun sa hankali kuna nan sai ai gudu gusawa za su yi su ban wurin sai ku tawo kuma mai wurin amma idan mutum bai hankali ba ya sa rashin hankuri sai shi hau hanyar da ba daidai ba wadda na mai jin daɗi nan da ba, kuma shi ke ne ya ɓata rayuwa ta da sakamako na daga Allah kowa abin da ya shi za a yi duk abin da ka shirka shi za ka girbi babu yadda za ka shirka bugu a ka ce alheri za ka girbi ka yi kaɗan to wa zai baka alheri ne ka girba baka baka shirka shi ba kowa bai baka alheri ne sherin ka da ka shirka shi za ka girba saboda haka matasa ku mai da al'amarin ku ga Allah duk abin da kuka yi ku yi bida kuma ku yi addu'a ku yi bida kuma ku yi addu'a abin da kun ka gane ba daidai kuke ba ku roki Allah ya daidaita ku haka nan aka tahiyar ko da tijawan da kun ka gani haka nan da suka yi abin da sun ka gane ba daidai ba su bar shi wanda ya yi karin su sai dai ta addu'a suna roƙon Allah ya raba su shi suna yawaita istighfari to duk wanda suke kyautata za mu saka musu da sakamako mai kyawu ga abin da suka kasance suna aikatawa ai le jaza'in ahsan da sakamako mai kyau mai amalihin ga aikin su allazi kanu amaluna, wanda suka kasance suna aikatawa a duniya can duniya ai ajaran hasana da ba su lada mai kyau au ajaran muda'afa ko mu ba su lada mai linki alhasana bi ashir amsalha lada guda a ta sau goma ila ne asibi ibn zuwa linki 700 wallahu ya yudaihu liman sha Allah yana lullukawa ga wanda ya ga dama kowa ka son ya samu rawaya mai kyau a daure a yi hankuri a ci gaba da yin ayyuka na kwarai daga manya har zuwa yara har 'yan siyasa kowa ka son ya ci gaba da samun alheri to dole sai ya sa hankuri kuma ya sa gaba ya sa hankuri gaba ya ci gaba da yi nai abubuwan da ya gane masu kyau na ya ci gaba da yi abubuwan da ya gane mara kyau na ya ci gaba da barin su to in Allah ya so za a samu abin da ake so Allah ya ce man amila saliha man amila saliha min zakarin unta wa huwa mu'minun falanu yanahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يشي ورد آه، وورد في الحديث الصحيح زيادة في الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو إذ ماذا الله يأتي موانا متين يمي igitanin hamsin kamar hamsin ka ci ba abin da ya kama abin da ya abubuwa guda biyar ne a da za ka ciri ba su abubuwa guda biyar da za su zo su ko ba ka son su da ya kokari ka ba wayan nan da kake tare da su kamin da ba ka so su zo na ɗaya baka kabla haramika matashi yi kokari ka ji ka ci kurciyarka ka ga yadda ka ganin ka babu inda kai ma ciwo ba ka zama haka na wa rigimar da ka ga kana yi yanzu ka nema abinci in kokari ka hanya ta kware nan gaba ba ka iya yin wa nan gaba ba ka iya wannan rigima ha saboda haka ka yi kokari gwargwadon iko ka yi da kurciyar nan taka ka yi ka ta aikin alheri kamar haramika kamin tsohon ka ya taho babu shakka in dai baka mutu da wuri ba sai ka tsuwa na biyu wata ka kabla su kwamika ka yi kokari ka ci riban lahiyarka kamar rashin lahiyarka mai gidanmu sallallahu alaihi sallama, ya tsara kowa daraja ya yi rashin lahiya sai da ya kasa yi tasalla. da aka ta yi aka ce mai ya rasulallah kuma yanta naka, ya rasulallah su suna nan suna jiranka sai ya ce da wuli ma an filmi kadabi ko aza mai ruwa cikin baho an ka aza ruwa cikin baho ya shiga ya danna ya kwanta cikinsu jiki ne ya yi tsayi. aka hisai sun mazahaba ya nuwa sannan ya zabura haka don ya tashi zuwa masallaci ba bushe a da sai so ne gaba ɗaya sabai suna kallon ikon Allah can summa afaqa sai ya farka yana farkawa A sallan nasu mutane sun yi sallah qalu la kuma ka ya rasulullah suka ce a baki ba suna nan suna jiran ka ya rasulullah qala da ulima an fil Ya ce ku azamin ruwa cikin baho an ka mai kuma ya shiga cikin ruwa jiki ne yi sanyi ciwon yayi mai sauƙi. aka yadda shi sun habali ya nuwa ya da dan ya tashi fayi ko gushe alai ya sake so mewa? can iya farka ya sake ce a sallan nasu mutane sun yi sallah kalula hum yantazirunaka ya rasulullah suka ce ba su yi sallah ba suna nan suna ka kana da wuli ma abin ba za mu ruwa cikin baho an ka azamai masu sanyi ya shiga jiki ne ya yi sanyi sannan aka yi sai to mazahaba ne ya wuluwa ya zabura kuma zai ya tashi wa gushe alaihi sai koma sonewa ka gani ko ka lura da wannan ka sani wagga tahiya tana nan tare da kowa karo na uku da ya farka sallallahu alaihi wasallam kala sallan nasu mutane sun yi sallah kalu la kuma yanta zuru na ka ya rasulallah kala marru ababakarin fali sallin na ya ɗaya da ɗamanin koma masallaci ya zama lima marru ababakarin fali sallin na ko marci abubakar ya ba mutane sallah to kiri ba ka shekaru na zuwa kana ji kana gani buge-bugen nan da ka kai sun da kai ba sallah ba a gaban ka ba buge-bugen nan da ka kai sai ka tashi Kafa faɗi ba ka iya zuwa kai buge-buge kuma kun ga duniya wadda take ko kuna ganin yara wadda suke ko in sun ka samu kayan daɗi su kawar da kai mai daɗi da kwakamin su ga tsoho to yi ƙoƙari ka abin nan ka ciri ba ƙurce ka kai shuka tu yanzu ko kasuwa kana ɗiba kana girbi kaɗan-kaɗan kana ci in ka bari sai da ka tsuwa baka ka komi ba za ka gane duniyar gabata da daɗi don yanzu kana da kwace ka kana yin zuwa kabido za ka gane duniyar gabata da daɗi ni ne ga dattijo da ba mota gura gare ba ko karaman mota ce ta miliyan ashirin wanda ya kawo an ka kai uba ne asibiti likita ya ce yin wasa to jama'a kun ga duniyar da haka to ku shuka abin kwarai sihataka wa sihataka qabla haraka qabla sukumika wa ginaka qabla faqarika ka shiri wadata ka yanzu ka kana da arziki aikata alheri qabla faqarika kamin talaucinka ba zuciya gare ka gani ba koyo shi taka zama ga mutum ba ba koyo shi taka zama ba ba ta zama kullun kullun to yin wani da ita ka shibka abin kwarai kamin ta kai wa ka qabla shugule. da lokacin da baka da lalura kana yaron ga matashi baka da lalura da yawa to ciri ba wanga lokaci kamin lokacin da lalurori za su yi maka yawa wa hayataka qabla ka da rayuwarka kamin ka mutu kowa ka gani da rai wata rana sai ka bincike a ce ya mutu sai kokari ka yi amfani da damar ka karibanci waɗanga abubuwa man amila salihan min dhakarin duk wanda ya aiki na kwarai cikin maza au unsa ko cikin mata wa huwa mu'minin yana mai imani Nuhu, Yannahu hayatan tayyiba wallahi wallahi sai mun raya shi rayuwa mai kyau dirgin magana ko gane ana yi da yan daba siyasa da su yan siyasa da masu mulki da da aka mulki da malamai da almajirai da yan kasuwa da masu kudi duk rigima da kuka ji ana yi rigima ce ta hayatan ɗaya ba ta aka kowa rayuwa ya kabila mai daɗi shi na aka rige ba to ba a samu sai an bi Allah ba a samu amma wanda biya bi Allah man amila salihan wanda ya aiki na kwarai min zakarin au'unsa cikin maza ko mata Allah yake na yi masa alƙawari wala nuhu yanna wa hayata tayyiba wallahi sai mun raya shi rayuwa mai kyau fi duniya nan duniya arrizqal halal mubashi arziki na halal aw bil qana'a ko bashi wadatar zuci wala wa ajrahu kuma wallahi bayan mun ba su kayan daɗi da suka bi wannan duniya kuma ya an lahira za mu ba su abin nan sakamako ajrahu sakamakon su a ahsani ma yi amalu da mai kyawun abin da suka kasance suna aikatawa don haka duk wanda ka son yayi rayuwa rayuwa mai kyau ya ci kayan daɗi ya sha kayan daɗi ya yi kaza to ya aiki na kwarai za ka ga matasa ko a jikan ji matasa na ta yi sai ga suna waɗin ka ci kayan daɗi ka sha kayan daɗi ka ci naman kaji ka ji guru ka yi kaza to ina za a bido su sata za a yi ba ta je suna shirya mutane ga aikin kwarai da za a yi a wahala don a samu daɗi nan gaba mu muna gaya muku ba a samun daɗi sai an wahala ba a samun daɗi sai an wahala in kacce magana jin daɗi haka to mi za ka yi shi yasa ko ganin da an ba su kuɗi su ta su sana'a inda suna da irin yan malaman nan yan duniya da an ba su kuɗi kwana biyu sai kaga ya ce kuɗin mutane a malami gari ya ce ci daɗi ne da kayan mutane shi ma malamin ko shi ɓarawan a rungana saboda haka ya iza ka shi ya iza ka ka fato to ku bayyana haka ku yi ta ku aikata aiki na ƙwarai yara matasa ku yi aiki na kwarai. kuma ba dole sai ka yi aikin gwamnati ba ka yi sana'a kuma ba dole sai da arziki mai yawa ba arziki na Allah na arzikin duniya duka guda ɗari na kashi casa'in da tara da sana'a aka samu ne kashi guda shi aka samu da noma da kiwo da abin da ya kama da shi kashi guda aka samu kashi tara ga sana'a aka samu saboda haka in yayi ka mai arziki yau din ga a tashi da karatun ga katai abin na inda aka sai da lemu ka sawa lemu na naira na naira dubu biyu ka kawo ka kasa wurin ko ka sai su in yayi ka mai arziki gobe sai ka sai mu a kwana a tashi a kwana a tashi baka ko tsaya nan je ga kai ka sawo a kwana a tashi wuce je ga kai sai sai abiya ka ga mota ka kawo to kujiyar da ake yi matasa hita aka yi aibida ba wani hakan nan ɗaya aka tawa a ce kayan daɗi za a ci ba abin hanyar samu su illa dai kawai in mutum bai ba su ba su samu yaro su ba shi kyamara ya kawo masa kyamara su taɓaci wani su yi wani me aka yi da mai mukami kaza me aka yi da mai mukami kaza mai mukami kaza bai da ohalin komi bai yi kaza ba bai yi kaza bai yi kaza ba wai a zo a ba su kuɗi haka na an ga taimako aka bai da jin daɗi ku yi to ku yi aiki matasa ku ci ribar lokutan ku kamin lokutan su wuce duk wanda ya aiki na kwarai cikin maza ko mata wa huwa mu'minun fala nuhayyanahu hayatan tayyiba wala najziyannahu hundu bi ahsani maka kanu ya'malun ai bi a ahsan da sakamakon wanda ya kyau na ma yastahiqu amaluhum bisa ga wanda aikin sai ya cancanta ne kanu na wanda suka kasance suna ta a duniya na duniya wa innal hayata tayyiba lalle rayuwa mai kyau ta duniya na duniya la tamna'ul ajra ba ta hana samun lada fil akhirah ranar lahira don mutum ya yi rayuwa mai kyau bai hana ya samu lahira amma abi hanya mai kyau don a samu rayuwa mai kyau abi hanya mai kyau a samu jin daɗi Allah ya taimake mu wa bada an zakara Allah ta'ala bayan Allah ya ambaci annahu anzala kitaba ala rasuli shi shi ya saukar da littafi ga manzo ne tibyanan bayani da dukkan abin da aka buƙata bayani gare shi wa huda kuma shari'a wa rahama kuma rahama wa zakara ayatin shamilatin ya ambaci ayoyi wanda ta haɗi wa'annan hukunce hukunce lima zai kitabi wadda ta haɗe abin da ke cikin littafin gaba ɗai to sun ma'akaba sannan ya taƙibi fiha a cikinta da ma ya ati da abin da zai zo da adadin min adadi qira'ati hadha zalikal kitab da wani ladabi cikin ladabban karatun wannan littafi na alqur'ani فقال فإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستمع أستعذ بالله من الشيطان الرجيم wasu jama'a sun tsaye da cikin sabai wa tabi'ina da tabi'ai wa alaihi malikun akan tamarin

sunan wal mubtada shi kai tsaye hito ya da wani qur'ani sun ka dasa sadaqa Allahu al-azim ba'da ba'da intihai al-qira'a cewa a'udhu billahi ah, sadaqa Allahu al-azim bayan sun kare qira'a yace yana cikin bidiyoyi al-muhdatha ya faɗaɗa bayanin mai son bayani ya samu a tsoronwar mutu da zai ga wannan bayani to ala yake halin a yi wannan dai a ce a uzu billahi farko a uzu billahi karshe shi ya yi kuma shi a shari'a Allah ya taimake mu inna hu laysa lahu sultana ala nabiyina amanu shi shedan baya da iko ga waɗanda sun kai imani ai tasalludin baya da iko a kansu bil igira bil bai ya batar da su wal kufur bai isa su kafirci sun yi imani da Allah wato baya da iko ala ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su ke dogaro duk wanda ya dogara ga Allah ya neman tsayi ga Allah ya gane shi da ta ce kira a cikin ne da

mai gonan ga ya sa kare mai gadi ya za ka yi kauce ya ce in sa sanda in buge shi ya ce tashi ka ba nuri ba kai komi ba kai ba in kai ne mira za ka yi ce in sa duki in je shi ya ce tashi ka ba nuri ba kai komi ba sai suka ce to a tsaya na kai mala in kai na mi za ka yi ya ce in ni na sai in kiri mai kare mai gona in ce mallan ima karenka magana wucewa na ka san yi ya ce to haka shi ɗan yake bugun ka bai hana mai abin da zai yi bakin ka bai hana mai abin da zai yi sharrin ka bai hana mai abin da zai yi abin da ɗaya ka hana mai abin da zai yi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah shi yayi shedan ka ce Allah na roƙe ka tsare ka tsare daga sharrin shedan sai ya tsare ka sai ka wuce to wannan shi ɗaya a kariya gare mu daga shedan ba mu da abin da za mu yaki shedan da shi kuma ka sai amma muna da abin da za mu faɗi da mu faɗi sai Allah da kai ne ya kare mu gare shi to Allah ya kare mu daga sharrin shaytan na'udhu billahi minash shaitanir rajim duk ku ce a'udhu billahi minash shaitanir a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim to Allah ka tsare mu daga sharrin shaytan amin wa min rahmatihi ta'ala cikin rahmar Allah an rabba al-muslimina awwali yayi tarbiyyar musulmi na farko bitta darije kadan kadan ala hazza da kasai bashir gurgudan iyawan mutum ba an zala ba da al'akamin ma'akata ya saukar da sashen hukunce hukunce masu lokaci kuna wusa da don ta zama hanya yan binta qalbiha ha, an annasu mutane za su kira ta daga wannan hanya min adati kumurin sabita daga al'ada kafirci a sabita tafi wadda ta tabbata cikin su ila akhlaqil karima zuwa ga dabi'u masu karamci allati ja'ahum bihal islam wadda musulunci ya zo masu da ita wa abin da na fatun zalo a hakamu almuwakata sai a saukar da hukunce-hukunce masu lokaci litakuna marhalatar ula don ta zama hage na farko lil da ila gaya don kai ga manowa abin nan almataluba wanda aka nema watun sahu da ta kai watun sawar muakkata hukunci mai dan lokaci sai a shahi shi ba da adai ha bayan ta ba da aikin ta wata bisabitati sai a zo da hukunci tabbatatta annasiha mai shahi wanda ba tabbatacce ba fa inda zalika qala mushrikun to lokacin nan sai mushrikai suka ce inna muhammadan yaskharu bi asali lalle muhammad yana izgiri da abokai ne ya amuruhu al yawma bi amri yau ya umarce su da wani abu wa yanhahu an hugada gobe ya ce su bai ma hadan iftira wa ga kagin ƙarya mina na to sai Allah ya ce a'a ai ba ƙarya bace wato hikima ce ta Allah wa idza baddalna ayatan وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ونزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وإذا بدلنا آية إمك شل وتآية مكان آية من وتآية da nafsa ya mun ka shahi wata aya wa za da gaira ya muka sokar da waninta li maslahatil ibadi don maslahar bayi wallahu a'lam bima yunzilu Allah shi an masani ga abin da yake saukowa kalu sai kahire su ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam innama anta muftari dama kai mai kagawa ne ai kazzabi makareci kake ta kulu min indika daga wurin ka kake wani jama'a kuna jin wannan maganganun da aka jewa ma annabi ina so ku gane rayuwar duniya haka nan na take baka samu wanda ka so don kaga kana da kuɗi baka samu wanda haka so sai an bace ka don kaga kana da ilimi baka samu wanda haka so sai an bace ka kowa kake sai an bace ka mai gidan mu na koyi suna cewa yi wanda duk wani mutum da Allah ya halitta bai halitta kamata ba ya yi kowa shi na suka ce makarici kuma tsakani da Allah sun san ba makarici na ba hushin suna suka washe ba sun sa annabi bai taba ƙarya ba radda yake duniya radda yake duniya bai taba ƙarya ba ko da maliki bai taba yadda ba amma suka ce mai makareci to ita rayuwar duniya haka nan na tafi don haka kowannen ku ya yi ƙoƙari dai ya ga cewa ya abin da Allah ya sashi, kuma shi ma Allah godiya da abin da Allah ya bashi? Za don haka Allah ya ce balla aka sarhum la ya'lamuna haqiqatal qur'ani mai yawan su ba san fa'idar qur'ani haqiqanin qur'ani wa fa'idatun nas da fa'ida shahi wata aya a kawo wata ba qul nazalahu qul lahu nazzalahu ruhul qudus kace musu ruhi mai tsarki ya sauko da alqur'ani qudusi bi dal dali wa qura'a da kuna qudsi ai jibril jibril ya saukar da qur'ani min rabbika daga Allah Ubangiji ka bil haqqi kuma da gaskiya mutalabbisan da sirki yana cuɗanye da gaskiya fala yumkinu ila ahadin tagayyuru abin nan tagayyuru tagayyuru ba wa ga wani mutum ya garwaya shi bal hata ka wani balle a ce ba shi ya faɗa ko garwaya shi bai iya yi ya sa wani abu cikin balle a ce duka qur'ani wai wani ya faɗe shi Allah ne ya saukar da qur'ani bil haqqi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu don ya tabbatar da masu imani bihi da alqur'ani ala akhlaqil karima ga dabi'u kyakkyawa masu karamci wa hudan kuma qur'ani shari'a ne kana ai anzalahu wa huwa wa huwa hudan ya saukar da ƙur'ani kuma shi shari'a ne wa bushara kuma ƙur'ani bushara na musulmi na ga musulmai al na li amrillah masu jayuwa ga umarnin Allah wa idza sami'u to idan mushrikai dai ba kai karshen su akai ba in sun ka dauko ga an ka gama wata za su daukowa to wa idza sami'u idan suka ji anna ruhul qudus da bil qur'ani ruhi mai tsarki da shi ke saukowa da qur'ani yamkinu an yu'awwaluhu bi insanin min al-bashari yana yi wa su mai tawuli cewa wani mutum na cikin mutane yau a shi ruru kwadu suna ka wada mai karatu dan mutumin nan na yaman wanji kuma duk inda ya bullo sai sun bullo da wani abu to don wannan fa qala Allahu raddi am mithl zalika Allah yace don shi musu raddi ga misalin wannan ولكن نعلم أنه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولقد لقد في لسه حقيقة wakila kuma an ce littafi ke laƙari wato da littafi wala kana alama haƙiƙa mun sani annahu yaquluna su cewa suka yi inna ma yu'allimuhu bashara da basharu dama basharu wani mutum na ke koyar da shi ai muhammadan muhammadan alqur'ana inna ma yu'allimu muhammadan alqur'ana basharu dama wani mutum na ka koya ma muhammadu alqur'ani mutum na ne na cikin mutane shi mutumin nan da ka koya mai ƙwar'ani ya arifu min kutubul awwalina ya sallata hon mutanen farko al-injili ya san injila aw tawrat ko ya san at-tawrat Allah yace lisanul ladhi yulhiduna abin nan ilaihi harshen nan da suka karkata zuwa gare shi annahu yu'allimu na mutumin nan cewa wai shi ka koya ma annabi qur'ani ai mutumin nan a ajabiyun ba ajamina wa hadha al-qur'anu lisanun arabiyyun mubin wannan ƙur'ani ko harshe ne na larabci ne ba jami ya zai koyar da ƙur'ani irin wanga ba a koya mai ba ai sai an koya ba a koya mai ba kaka zai ya koya ma annabi Muhammadu wannan ƙur'ani. har ya taho da shi ya koya mai haka ba zai yi ba harshe ne na larabci ai du bayani abuci bayani wa fasahatin da fasaha wala yumkinu liman yaqra liman yaqra kitaban ajamiyan ba shi wa ga wanda ka karatun littafi a jam'ana ba a jami an yinkilahu ya ciratar da shi ila lisanin arabi zuwa ga harshen larabci bai hadan nizamin arabi ya samim da wannan harshe na larabci a samimu tabbataccen larabci walam yakun fiya ajami ajamiya kuma ba a samu ajamanci garwaya ta ajamanci na shi ba bayyewa wayurwa ana ruwaitowa annahu kana rajulun nasrani yusamma kainan akwai wani mutum ba nasari ana ce mai kaini ya da kula ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastami wa minhu alquran yana zuwa wurin annabi ya annabi na karatun qur'ani sai ya zanna sai ya dora saurari wa qala ba'du quraish sai sashin quraish sun kace ai ai ko ce mun ce muna gane mallaka ne inna huwa alladhi yu'allimu alquran shi dan mutumin nan shine ka koya masa wai shi ko saurari ya ka taho a so da shi ne ka koya ma annabi karatu fa kai mu yu'allimu alquran ya zai koyar da shi qur'ani wa huwa rajulun a'jami shi mutum ne ba ajami war kitabul ladhi kana yaqra'u fihi ta'u. littafin nan da yake karatun nasaranci ne tiki kutiba bi lugatil ajami an rubuta da lugar ajamanci wa hadha alqur'anu lisanan arabiyyun mubin wannan qur'ani harshe ne na larabci bayyananne a ajazatil araba fasahatuhu fasaha ta gajiyar da larabawa wa balagatu da balagatu saboda haka duk dai kokari na aka dai a ga an ba annabi matsala amma duk abin da aka yi dan Allah duk abin da aka yi dan Allah sai sai an samu nasara ne shi ko mina na sai dai a dade ba akai ba sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba akai ba in dai dan Allah akai to sai bukata ta biya innal ladina la yu'minuna bi ayatina الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عظيم إنما إنما إنما يبتلى كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الله يكي أي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله النبي مبايا كاغا كيا النبي مبايا والله كيا أي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله lalle wa'annan da ba su imani da ayoyin Allah suka kaga karya su la ya hadihim Allahu illa rushdi Allah bai shirya su ga shiriwa Allah bi ta damma natu ayatu wanda ayoyi ta kunsa wa yadlubuna ma yadlu hada haka suka ta nema abinda za su fanna ayoyin wa yusiduha abinda zai bata ayoyin Allah nasu ga mutane liyasudduhum bidhalika an sabilillah dan su danne su da wannan daga hanyar Allah ولهم عذاب أليم سوء الذين لا يؤمنون بآيات الله wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi inna ma yarkal kadiba dama wa inda ke kaga ƙarya su jingina wa Allah kuma Allah bai ce ba su kaga ƙarya su jingina mai alladina la yu'minuna bi ayati Allah sune wa inda ba su imani da ayoyin Allah wa yaquluna inna muhammadan yataqawwaluha suna cewa lalle muhammadu shi ke kaga ƙarya ayoyin alqur'ani aw abin da yu'allimuhu iyyaha rajulun ko ko wani mutum na ka koya mai sun nuna bashari cikin mutum wayanda ba su imani da ayoyin Allah suka wannan karyar li yada ya bi amri hadan su suka ga al'amari ayoyi hatta yudilu ha su bata ta in istata'u in sun samu ikon bata ta fa amalu hada huwa al-iftira'u to wannan aiki karerayen gar suka shi akagen karya ba qur'ani ba karerayen su wa ulaika humar kadibun wayannan su ne masu ƙarya fi ma ya ƙulu na ga abin da suke faɗi fi zalika ga wannan wa ta'kid kira kirari wa bi inna wa ghairihima raddan li qawlihi don raddi ga magana su inna ma anta muktar saboda haka annabi bayan ƙarya kuma abin da duk ya faɗa gaskiya ne mun yi imani da kai Allah mun yarda da duk abin da annabi ya faɗa gaskiya na mun yarda da shi tawassuli maka gare ka da imanin mun yarda da kai duk abin da kaka so a yi imani da shi mun yarda da shi ka zaunar da ƙasar mu lahiya shi attawassulin mu gare ka Allah ka zaunar da ƙasar malahiya Allah ka zaunar da ƙasar malahiya lahiya amin tawassuli na biyu da muke yi jiha ga ta muka ƙara mata lahiya da zaman lahiya duk bangarorin ta na cikin daji da na birni Allah da albarka sunayenka mun yi imani da kai mun yi tawassuli da imanin mu da kai mun yi imani da Qur'ani mun yi tawassulin mu da mun yi tawassuli zuwa gare ka da imanin mu da alqur'ani da sauran abin da kaka so a yi imani shi Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka zaunar da jihar malahiya wa mu ga Allah ka taimake mu kowa ka taimaka kanmu amin ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu. amin matasa kuma Allah shi ƙara musu shirya tai ya shirya mu ya shirya su gaba matasa kun ji ga na gare ku cikin wa'azi na ku ku kama sana'a matasa ku kama sana'a kuwa muna nan daren ba ta yi muna nan daren ba ta yi Allah ya taimake mu nan za mu kuma na insha Allah ta kai mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 ka taimaki musulmai Allah ka taimaki musulmi Allah ka ɗaukaka musulunci Allah ka ɗaukaka musulmai Allah ka kare musulunci Allah ka kare musulmai Allah ka walakanta kafirci Allah ka walakanta kahirai Allah ka tarwatsa kafirci Allah ka tarwatsa kahirai Allah ka wace shirka Allah ka wace mushrikanci Allah ka wace munafici Allah ka wace munafukai Allah ka tarwatsa munafukai Allah ka hana musu nasara Allah ka rinjayar da addini a kansu Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi moɗin ga Allah ka samu cikin bayinka masu tauhidi da albarka sunayen sa na ramada. Allah ka sauƙaƙa mana na ramada. Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramada. Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramada. Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramada. Allah ka sauƙaƙa mana lalurar ramada Allah ka sauƙaƙa mana lalurar ramadan Amin. a lahiyar mu a warkar da bayan da Amin. Amin. yan mu Amin. Allah ka sace ya da zuriya waɗanga da ka ba da arziki da wadata Allah ka arzika su abinci mai yarwa ka arzika su arziki mai yarwa mu duka Allah ka shirya suka shirya shugabannin Allah ka shirya suka shirya shugabannin Allah ka shirya suka shirya shugabannin Allah ka hada kansu da shugabannin Najeriya Allah ka hada kansu wuri guda da shugabannin Najeriya Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka sulhunta su Allah ka sulhunta su Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da kasashe makota lahiya Allah ka zaunar da kasashe shi makwata lahiya ka tausaya mana Allah da albarkar yaka ka ansa mana addu'a mu ka biya mana bukatun nan namu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abubuwan nan da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu bayan ka musulmi wayanda duk ba su da laya Allah ka warkar da mu ka warkar da su wayanda aka bi bashi ba su da abin biya Allah ka ba su abin biya kuma ka taimaka su biya matasan gada attata shi Allah ka ba su ayyukan yi Allah ka ba su ayyukan yi Allah ka ba su ayyukan yi kuma Allah ka ba su aiki na halali halaliya ka ba su sana'o'i ka ba su ayyuka na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isa Allah ka tausaya mana Allah ka kama mana tarbiyyar matasan Allah ka kama mana tarbiyyar matasan Allah ka aza mana su ga hanyarka Allah ka aza mana su ga hanyarka ka raba su da shaye-shaye ka raba su da shake-shake ka raba su da kurkure-kurkure ka raba su da kurbe-kurbe ka raba su da dauke-dauke ka raba su da sace-sace dukkan matasa kai musu wannan taimako musamman dai waɗannan da muke tare da su a halin yanzu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara buɗa musu koyi na alheri matasa da yawa suna so su yi aure Allah ba su abin aure Allah ka ba su abin aure Allah ka ba su abin aure kuma da ka ba su Allah ka sa su yi aure Allah da ka ba su Allah ka sa su yi aure Allah ka ba da hili Allah ka ba da abin gina sai Allah ka ba da matar Allah ka zaunar da su lahiya ka ba da sana'a da ayyuka na halaliya wanda zai ba da abinci da albarka sunayenka Allah ka ansa mana addu'a da darajar sunayenka Allah ka ansa mana addu'a Allah mana roƙonka ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna firdaus al Allah ka ba mu aljanna firdaus al-a'la da mu da uwaye da iya da iyali da zuriya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da iya da iyali da zuriya Allah ka zaunar da jihar lahiya. Allah ka zaunar da jihar lahiya. Allah ka kara ma jihar lahiya da zaman lahiya mu daga Allah ka shirya mu Allah ka shirya ma hukuntan wannan jiha ta mu Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah da mu da su ka tausaya mana Allah ka taimake mu Allah ka ka taimaki kowa akan mu Allah ka ba mu nasara Allah kakka ba kowa nasara ka mu Allah ka ba mu rinjaye Allah kakka ba kowa rinjaye ka mu Allah ka karfafa mu Allah kakka karfafa kowa ka mu ka kare mu ka kiyaye mu da albarka sunayenka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka amince da hanyoyin ka amince da kauyukan Allah ka kare biranen Allah ka kare biranen Allah ka kare biranen ka kare mu ka kare gidajen mu kare maka makannan ka kare maka masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'i mu ka ba mu kariya da tsaronka saboda albarka sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu kariya da tsaro lailan wa nahara Allah ka ba mu kariya da tsaro lailan wa nahara Allah ka tsarkake niyoyin mu Allah ka ba mu ikhlasi cikakki. Allah ka ba mu ikhlasi cikakki. Allah ka azurta mu mutaba'a cikakka Allah ka azurta mu mutaba'a cikakka Allah ka azurta mu mutaba'a cikakka ma'aikata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka raya mu ahli sunna ka kashe mu ahli sunna ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin aljanna ka samu cikin makauta ne ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam